الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فبالنسبة لأمير المؤمنين الجديد فعلينا الواجب نحوه كما عليه الواجب نحونا علينا معاشر الإخوة أن ندعو له بالتوفيق والسداد وعلينا تقديم النصيحة له بالحسنى وعلينا الوقوف معه وتأييده في كل قضية تمس المسلمين في هذه البلاد كما يجب عليه العدل والوقوف مع قضايا الأمة المصيرية والشجاعة في طلب الحق والعمل به والزهد عما في أيدي السياسيين الذين يتلاعبون بعقول الناس وعليه الخوف من الله تعالى وأنه واقف بين يديه يوم القيامة ليحاسبه أما قال وعمل وعليه العمل والسعي في استعادة حقوق هذه الأمة المسلوبة منها يا أيها المسلمين ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa da kaddarawarsa ya jarrabi al'ummar wannan ƙasa musamman musulmansu a ranar lahadin da ta shuɗe bakwai ga watan shawwal na wannan shekara ta dubu da da haɗarin jirgin saman da ya sabauta rayuwar adadin mutane masu ɗimbin yawa waɗanda hasu Shalla shallake ɗari a cikinsu kamar yadda kuka sani akwai mai martaba mai alfarma sarkin musulmi na goma sha tara alhaji muhammadu macido ubangiji ta ala ji kansa da gafara ya yi masa rahama wanda shi ne sarkin musulmi na goma sha tara a jerin sarakunan musulunci a daular musuluncin da shehu usman bin fodiyo ya assasa ta tun shekaru 200 ko kusa da haka da suka shuɗe a baya daular da sai shekara 100 tur tana aiwatar da dokar musulunci kafin turawan mulkin mallaka su zo su rushe ta babu abin da ya saura sai ragowa na waɗansu alamun kafuwarta a zamanin da ya shuɗe a baya baya ga shi an yi hasarar muhimman mutane cikin 'yan kasuwa da 'yan siyasa da manyan mutane da ake da su a jihohin Sokoto da jihohin Kebbi muna fatan dukkan musulmin cikin su ubangiji subhana wa subhanahu wa ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai ya kankare zunubinsu, ya gafarta musu kurakuran su ya yafe musu laifukan su ya bayar da hakuri ga dangin su ya sanya dangana ga abokanan hulɗoɗinsu su da makwabtan su da ƴan uwansu da abokanan arzukan su ubangiji ta'ala ya gafarta musu ya ƴan uwa musulmi faruwar wannan hadarin jirgin sama abin da ke jan hankalin dukkan mai hankali ya ga tunanin dukkan mai tunani wanda ke lura da faruwar ire-irensa har guda hudu kenan a cikin tazarar lokacin da bai kai shekara ɗaya da rabi ba a cikin wannan ƙasa hadarin jirgin sama ire-irensa guda hudu kenan wanda aka yi rashin muhimman mutane babu wata kasuwa da za a je a sayo irinsu sannan ba su da farashin saye in akwai kasuwar irin su din sannan ba mu da tabbas din maimaituwar makamantan su a wani dan kankanin lokaci na kusa ko ka babu wannan abin takaici ne abin bakin ciki wanda ya haifar da hasaran ire-iren waɗannan mutane sannan da hasaran dukiyoyi masu ɗumbin yawa wanda lalle ya zama wajibi alal akalli musulmi mai tunani da hankali da kishin zuci shugaba ko wanda ake shugabanta ya yi tunani a game da shi ya kalli sababban da suka haifar da shi ya ba da kowane irin gudunmawa wajen kaucewa faruwar irin wannan a wani lokaci na gaba wannan ta sa na ga ya dace in tunatar da kaina da yan uwana masu saurare na da al'amura guda hudu abu na farko mu musulmi muna da tabbat aƙida ce tabbatacciya rubutacciya a cikin alkur'ani mai girma da abin da ya inganta na hadisan manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa dukkan abin da ya faru ko zai faru a sararin wannan duniya a sama ko ƙasa a fako ko a teku ko a sararin samaniya kowane irin abu ya faru yakan faru ne da ƙaddarawar ubangiji da tsarawar ubangiji da ganin damar ubangiji haka ya faɗa a cikin littafinsa haka ya saukar da wahayi akan manzansa wa ma tashaquna illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima babu wani abin da kuka ga damar faruwarsa da zai faru sai abin da Allah ya ga damar faruwarsa ne zai faru lalle Allah masani ne mai hikima ne wa ma tashaquna illa an yasha Allahu rabbul alamin babu wani abin da za ku so faruwansa da zai faru sai abin da Allah ya ga damar faruwa a matsayinsa na ubangijin halittu ma saba min musibatin illa bi iznillah ba wata musiba da za ta faru a sama ko ta faru a ƙasa a sararin samaniya a teku ko akan fako ba sai da izinin ubangiji subhanahu wataala wa man yu'min billahi yahdi kalba. wanda duk yayi imani da Allah ubangiji ta'ala na shiryar da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai wanda ya faru da wanda yake faruwa da wanda zai faru nan gaba kafin faruwarsa wannan aqida ce tabbatacciya da ya kamata mu tuna da ita in mun yi rashin waɗancan mutane mu tuna cewa jarrabawa ce daga Allah haka Allah ya tsara haka ubangiji ta'ala ya kaddara babu abin da zai faru wanda mu muke son ta sai abin da Allah madaukakin sarki ga damar faruwarsa abu na biyu dukkan ajali ko na dan adam ko na dabba ko na tsuntsu a sama ko na kifi a ruwa na bil adama ko na aljan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala babu wani rai face sai mutuwa ta zo masa ita ma wannan hakika ce da ubangiji ta'ala ya tabbatar da ita kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ali imran kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sirri wal khairi fitna wa ilayna turja'un suratul anbiya kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un suratul ankabut kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram suratul rahman kullu in halikun illa wajha lahu al hukmu wa ilayhi cikin suratul qasas abinda ubangiji ta'ala ke cewa kowace rai sai ta tsantsani mutuwa rai na bil'adam, rai na dabba rai na tsuntsu rai na halittun sama rai na halittun ƙasa, babu wata rai face sai ta tsantsani mutuwa kuma lalle za a cika muku sakamakon ayyukan ku a ranar tashin kiyama wanda ya aikin alkhairi ya tarar da alkhairi wanda ya aikin sharri ya tarar da sharri lalle kowace rai za ta dandana mutuwa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna muna jarrabar ku da sharri muna jarrabar ku da alkhairi duk wannan jarraba ce daga gare mu yi zuwa gare mu za ku koma kowace rai za ta dandana mutuwa thumma ilaina turja'un sannan yi zuwa gare mu ne makomar ku take shugabanni da waɗanda ake shugabanta sarakuna da bayan sarakuna yan siyasa da yan boko da maza da mata da yan birni da ƙauye sun ilaina turja'un zuwa gare mu makomar ku take ubangiji ce duk wanda ke ban ƙasa ƙararre ne abinda zai wanzu shi ne ubangiji subhanahu ta'ala ce kadai kullu hali halikun illa wajha dukkan abinda ba Allah ba rusasshe ne ƙararre ne zai mutu zai kare ubangiji ta ala ce wala hul hukmu wa ilayhi turja'un gare shi kadai mulki yake ya zuwa gare shi za a komar da ku da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya so ya takaice mana zango a cikin hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito yace kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabil ka rayu a duniya wannan ba ubangiji ta'ala baya karɓar ranka bayan saura minti biyar ka mutu sai minti biyar ta cika ba ragowar ko da sakan daya ubangiji ta'ala baya maka jinkirin minti biyar ko sakan daya bayan lokacin ka yayi shine ma'anar anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha ba ran da za ta mutu face sai ta saka ajalinta cif babu ragi babu kari wa tastawiba rizqaha babu ran da za ta mutu face sai ta samu duk abin da ya kamata ta samu na arzikinta sai ta mallaki duk abin da ya kamata ta mallaka na arzikinta dangin abinci dangin abin sha babu abin da ya saura wanda yake ba raban ka bane ba sai ka same shi kafin ka mutu dangin tufafin daurawa dangin abin mallaka dangin abin hawa sai ka mallake shi kafin ka mutu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yace fattaqullaha wa talibu wa ajmilu fi talab da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar nema wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bima ma'siyatillah kada dinkirin zuwan arziki ya sa ɗayan ku ya nemi arzikin ta hanyar haramun ta hanyar sata ta hanyar kwate ta hanyar damfara ta hanyar yaudara ta hanyar sama da faɗi dan arziki ya yi jinkirin zuwa kar ka nemo shi ya zo ta hanyar da ubangiji ta'ala ya haramta maka fa inna allaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ati ba a samun abin da ke wurin Allah na lada da yarda da dacewarsa sai ta hanyar yi masa da'a ba ta hanyar saba masa ba wannan hadisi ne sahihi al-imam abu nu'aym ya rawaito shi cikin littafin hilyatul awliya dan haka ya yan uwa dan adam ba zai iya gujewa mutuwa ba duk lokacin da ya guje mata kamar ya ƙara matsawa kusa da ita ne in yake hawa sama dan kar ya mutu to a kasan ya dawo dab da ita in ya hau sama dan ya guje mata to ya ƙara matsawa kuma kusa da ita ma ragbatun nafsi fil hayati wa in ashab qalilan fal mautu la'iquha me yasa rai suke kwaɗayin sai ta rayu ai ko ta rayu rayuwar kaɗan ce mutuwa na nan za ta zake mata wa aikanat annaha ta mutu kama kana baraha bil amsi khaliquha dukkan rai in dai ta mummuni ce na tuna da cewa za ta mutu kamar yadda Allah ya farar da ita a da ya halice ta bayan babu ita to haka mutuwa kuma za ta zo mata yushiku man farra min madiyatihi fi ba'd ghirratihi yuwafiquha dukkan wanda yake gujewa mutuwa to ai ya ƙara matsawa kusa da ita ne dab da ita man lam yamut abtatan yamut haraman lil mauti fal duk wanda bai mutu ba yana saurayi to zai mutu ne bayan ya tsufa lalle mutuwa ta tana da wani kofi da aka cika aka ajiye dan adam ne kuma zai dan abin da ke cikin wannan kofi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un dukkan ajali yana hannun Allah babu dabara idan lokacin ya zo babu abin da ya rage sai hakuri ga dukkan wanda ya rashin nashi shugabansa mahaifinsa ɗansa kaninsa abokinsa makwabcinsa ko bace ta rashin mijinta al'ajalu biyadillahi ta'ala dukkan ajali a hannun Allah ta'ala yake abu na ku yan uwa kamar yadda ajali yake hannun Allah kamar yadda rayuwa ya sa masa sababi barin duniyan nan ubangiji ta'ala ya sa masa sababi barin duniyan nan ubangiji ta'ala ya sa masa sababi bai kyale al'amurra ba sai da sababi in kaga mutum ya ci nasara ya bi hanyoyin da Allah ya tsara na nasara in kaga mutum ya tabe to ya bi hanyoyin da aka tsara wanda ya bi su zai tabe in kaga mutum ya yi hasara tare ko ta dukiya to shi ya sakaci wajen yin riko da sababi na tsira ya je ya zacewa sababi na hasara da tabewa da tazzaro da ci baya dan waccan aqida ta cewa ajali na hannun Allah tana nan daram gaskiya ce waccan aqida ta cewa duk abin da ya faru Allah ya ga daman faruwansa eh haka ne gaskiya ne amma kowane irin abu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya masa sababi wanda ya bi hanyar tsira da Allah ya tsara to zai tsira wanda ya bi hanyar hasara da ubangiji ya kaddara ta zama hanyar hasara to lalle zai yi hasara wanda ya bi hanyar isa lafiya zai isa lafiya wanda ya bi hanyar da ke cike da hadari da tsautsayi to lalle shi kuma ya yi riko ya sai wa kansa tafarkin da zai bi ne zuwa ga halaka kowanne kuma yana faruwa ne da kaza illahi wa kadari, baya cin karo da kaddarawar ubangiji baya cin karo da tsarawar ubangiji baya cin karo da ganin damar ubangiji sai dai kai dan adam an riga an tsara maka hanyar tsira ya kamata ka bita hanyar halaka ya kamata ka kauce mata kada ka kafa hujja da cewa Allah ke kaddara komai sai ka je ka bi hanya mai tsotsayi ka shiga mota ba burki ka ce Allah madaukakin sarki ne ke kaddara komai in yayi zan je lafiya zan isa lafiya in yayi ba zan isa lafiya ba ba zan isa lafiya ba ka shiga mota da ba burki direban ta bugagge dan giya yana cikin marisa ka ce ba komai idan Allah ya kaddara mu je Sokoto lafiya ko Kaduna lafiya Allah ya kai mu lafiya dai shi ke kaddara komai kai ma ka san baka yanki tiket din tsira ba a irin wannan tsarin naka amma ka shiga mota lafiyayya mai lafiyayyar taya mai lafiyayyar birki mai kwararren direba wanda baya cikin maye to kayan ko na sababin aje lafiya wannan ya kamata mu san wannan dan kar mu kafa hujja da wancan dan mu daurewa sakacin mu gindi don mu kaurewa sakacin daurewa sakacin gwamnatocinmu da hukumominmu gindi da haka lalle faruwar irin waɗannan haɗurra a ɗaiɗai har guda hudu cikin abin da bai kai shekara ɗaya da 'yan watanni ba lalle akwai sakaci akwai sakaci a filayen jiragen saman mu akwai sakaci a kan hukumomin da ke kula da zirga-zirgar jiragen saman mu akwai sakaci dangane da hukumomin da ke lura da tantance jiragen da ya kamata su tashi ko kansa tashi a ce jirgi ya yi shekara ashirin yana aiki jirgi ya yi shekara ashirin da biyar wani ya yi shekara talatin ya isa a kai shi gidan tarihi a ƙasar turai amma a kawo shi cikin ƙasashenmu su rinka cika mutane daga Legas zuwa Kano daga Kano zuwa Legas daga Abuja zuwa Sokoto daga Sokoto zuwa Legas ko Abuja ko zuwa owari ko zuwa ibadan ko zuwa wato ainihin wani sashi cikin sassan kasar nan ko sai ka baba ko suka ce a yanki tiket din asira ba dan haka ba za a kafa hujja da kaddarawar ubangiji subhanahu ta'ala ba dan a daure wa sakaci gindi dan a daure wa shirme da halin ko in kula gindi wajibi ne ga gwamnatin wannan kasa ta yi cikakken binciken da za ta yi wa al'ummar musulmin menene sababin da ya haifar da rashin sarkin musulmi menene sababin da ya sa aka yi rashin muhimman mutanen da muke da su ko a jihar Sokoto ko a jihar Kebbi a kowane bangare daga cikin bangarorin wannan kasa yan kasa suna da haƙƙi a yi bincike a gayyato masu bincike ko daga waɗansu ƙasashe ne su duba su kalli jirgin su kalli inshora ɗinsa yaushe ya fara aiki yaya zirga-zirgarsa take a cikin ƙasa kamfanin yana da lasisi ko babu yaya filin jirgin sama yake wannan al'ummar ƙasa suna da haƙƙi a yi musu wannan bayani ko musulman su ko kiristansu dan a nuna musu lallai suna da haƙƙi akan shugabanninsu dan ubangiji ta Allah ya baka shugabanci bai baka ba dan kafi sauran kirki dan Allah ya fi son ka sama da sauran dan kafi sauran mutunci ubangiji ta Allah ya baka dan ya jarrabe ka sawa'un kana musulmi ko kana arni sawa'un kana bayhudi ko kana kirista ko ma wani irin addini kake yi amana ce ubangiji ta Allah ya riga ya dora a kanka da haka musulman kasar nan suna da haƙƙi kuma wajibi ne su nemi haƙƙin su mu tashi mu yi kururuwa ta hanyoyin da suka dace wajen haƙƙin mu ne a tabbatar mana da shi a yi mana bayanin sababin da ya haifar da wannan hadari da ire-iren su da suka faru a baya duk da azumi muka yi muka yi rashin muhimman sojoji musamman ɗaya tamgar da ɗari daya tamgar da goma cikin manyan hafsan sojojin da suka rige mana a nan kasar kowa ya riga ya sani har yanzu babu wani bincike da aka yi wanda aka kosar da kishirwar mu na cewa ga sabbin da ya haifar da kisa to idan jama'a sun yi shiru akan haka yan siyasa sun yi shiru sarakuna sun yi shiru yan boko da ya kamata su yi ce ku ce a cikin jaridu da kafofin watsa labarai sun yi shiru malaman addini sun yi shiru to nan da wata daya nan da wata biyu nan da wata uku kuma ba mu san da suwa jirgin zai rikito ba a kan hanyar Kano zuwa Abuja ko zuwa Lagos ko zuwa Sokoto ko zuwa uh, Port Harcourt ko zuwa Owerri ko zuwa kowane yanki daga cikin sassanin wannan kasa dole ne a yi bincike ya zama tilas waɗanda aka sani da sakaci sawa'un kamfanin ma'aikatan filin jirgin sama a hukunta su kuma a yi wa al'ummar ƙasa irin tsakacin da suka yi da irin hukuncin da aka yi musu ba wai dan saboda irin wannan sakaci da suka yi amma a cirewa ne daga mukami kaza a mayar da shi wuri kaza wannan baya ita wannan shirme ne dukkan mutumin da ya hau wani mukami ya san cewa idan ya sata idan ya sakaci abin kawai shine a cire shi daga wajen yo ai wani da yake fama da talauci ya yarda a bashi mukami ya saci miliyan 100 ko kore shi gobe sai me wani yake zuwa saudiya ya yi sata ta miliyan biyu ko miliyan uku ya yi konan kasar ya yi daidai kurkuku ya zauna lissafin da yake in ma ya zauna a nan kasar ya samu aiki ana biyan shi dubu ɗari a kowane wata yau a shekara ɗaya zai samu albashin da ya kai miliyan biyu ko miliyan uku to da haka bari zai saci miliyan uku ya zauna ya zama shekara ɗaya a kurkuku ya yi kiba shi kenan ya fito miliyan uku su tana nan tana jiransa shine abin da mutane suke tunda ba sa tsoron lahira ba sa tunanin kiyama ba sa tunanin yau mai kumun nasu rabbil alamin da haka cire wani mutum daga wani mukamin sa korar wani mutum daga aikin sa dismissing din wani mutum duk wannan ba shi ke warware faruwar irin wannan matsalar banan gaba ya riga ya ce mutane a yi masa doka da ya kama menene ya dace a yi masa dan hana faruwar irin wannan nan gaba rataye shi za a yi kashe shi za a yi harbe shi za a yi duk abin da ya dace a yi wanda zai hana faruwar irin wannan nan gaba shi ne wajibin da ya kamata hukuma ta yi amma korarwa ne kar ku ɗauka dan an korarwa ne wai kenan, mu yanzu kimar sarkin musulmi a wajen mu shine a korarwa daga aiki ya sarkin musulmin ya yi arha ko ragon gidanka aka ce an sace amma wanda ya sace an bincika wani jami'in tsaro ne a sakamakon haka kai ragon ka ya tafi shi kuma an kore shi daga aiki ai ban banza ne wannan kai dai ragon ka bai dawo ba dan kore shi daga aiki sai me yanzu inda yana yin sata a cikin hukuma yanzu zai zama mai sata independent mai zaman kansa da haka korar wani daga aiki ba ita ce abin da za ta warware wannan matsala ba wajibi ne a yi bincike a tantance kamfanonin jiragen saman nan wanne ne ya cancanta ya dauki jama'a wanne ne bai cancanta ya cancanta ya dauki jama'a ba wanne ya kamata ya zirga zirga cikin gida wanne ne bai kamata ba wa yake da cikakken ma'aikata wa ya cika sharuɗa wannan al'ummar kasa suna da haƙƙi ko a ƙasa irin Najeriya babu yanda za a wuri danka maka haƙƙinka da kanka sai ka bi ta hanyar da ta dace ka nema kai da kanka mukan zama gidadawa ko mu shiru musamman mu a kasar Hausa ko bai sai mu ce ah, haka Allah ya kaddara Allah kiyaye Allah kiyaye wannan tauhidin na Bahaushe wato ya yi imani da wani bangare ne ya kafar cewa wani bangare ya yarda da Allah ke kaddarawa amma bai yarda da riko da al-asbab ba shine ya kai mu ya baro kuma duk guda biyu nassoshi na alkur'ani sun tabbatar da su abu na karshe ya yan uwa musulmi sarkin musulmi na ashirin da aka riga aka nada aka ba da ke nada shi a jiya wato muhammad sada abubakar na uku muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ubangiji ta'ala ya sa ta hanyarsa ne mutuncin wannan al'umma zai dawo irin mutuncin da muka rasa a shekarun da suka wuce a ba. yana da wajibi a kanmu muna da wajibi a kansa wajibin shi a kanmu wajibinsa ne mana adalci ya mallaki al'umma ba faɗin masarautar sakkwata ba da aka shata a zama irin Najeriya ya kalli abin a faɗin daula ta Usmaniyya wadda kakanninsa suka bari su Sheikh Usman bin Fodiyo Allah ji kansu da gafara su Abdullahi na Gondo Allah ji kansu da gafara ya kalli abin da faɗin da yawan da adadin al'ummar musulmi ba fulani kadai ba ba hausa fulani kadai ba hausawan da fulanin da yarbawan da inyamurin da suka furta kalmar shahada da bare barin da shuwa arab da dukkan wani yare da dukkan wani ya furta kalmar shahada faɗin daular ya kamata ya tuna a tarihance ya ga cewa haƙƙinsa ne ya tsaya tsayin daka ya ga babu wani da ke cikin wannan hurumin wannan daular usmaniya wanda yake cikin kaskanci cikin abin da shi a matsayin na sarkin musulmi ya iya fitar da shi ya kasance ya yi sakaci bai fitar da shi ba wajibinsa ne ya tsaya wa al'umma kan dukkan wata bukatarta a mataki na jiha a mataki na tarayya a kowane irin mataki a mataki na duniya wajibi ne ya zama jarumi ana masa shaida da jarunta ya kara zama jarumi sama da jaruntarsa ta da wajibi ne ya zama mai tsantseni mai gudun abin da ke hannun 'yan siyasa domin sarakunanmu sun yi sakaci da dama daga cikinsu sun yi sakaci da addini a baya sannan 'yan siyasa suka zo suka sake tantsirar musu da ragowar abin da ya rage musu da mutunci dan dan abin da suke mallaka na treasury ko a local government ko a state kaga gwamnan jiha shugaban karamar hukuma sarki ya haife shi ko ya yi jika da shi sarki ya san daɗin riga da mota da mata da gida tun kafin wannan gwamnan ko wannan shugaban kalmar hukumar ya san sunayen waɗannan al'amura amma kuma bai hana sarkin ya kaskanta a gaban shugaban kalmar hukuma hakimi ya kaskanta a gaban shugaban kalmar hukuma sarki ya su kaskanta a gaban gwamnan jihar da ya fi gwamnan sanin daɗin waɗancan al'amura tun kafin gwamnan ya san sunayensu ma'ana duk abin da zai samu yanzu na mace na mota na gida na fuloti na abin hawa maimai ne akan abin da ya mallaka shekaru ashirin shekaru talatin baya amma wannan abu ya tsone masa ido ya kaskanta a gaban wanda bai sai zama kaskantacce a gabansa ba wannan shine abin da ya wulakanta sarauta har ma aka zo ana yayyanka ta yadda aka ga dama ana rarraba ta yadda aka ga dama tun ana da wani lokacin ka ji sarki guda uku ko guda biyu a wata jiha yanzu sai ka samu sarki hamsin wai kowanne da sandar girma a jiha wani ma idan ya wuce ka rika mamaki a ce sarkin wuri kaza ne duk wannan abin da ya jawo wannan kwaɗayi da rashin tsantseni da rashin gudun abin da rashin gudun duniya da rashin haƙura da sutura da arzikin da Allah madaukakin sarki ya riga yayi musu iyayensu da kakanninsu tun fil azal suka kaskanta a gaban waɗansu suka zanto araha a kasuwar sayar da mutunci da haka fatan mu sarautar musulunci ba sarautar kwata bace ba sarautar musulunci ta sha bamban da sarautar Kano kadai ko sarautar Borno kadai duk da cewa da Kano da Borno sarauta ce mai girma sarauta ce mai mutunci amma sarautar musulunci ta sha bamban da wancan dan tana kallon daula Usmaniya ne da fadinta da haka dukkan wanda ubangiji ta Allah ya danka ta a hannunsa to ya danka ta ne a hannunsa dan ya jarrabe shi fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya taimake shi wajen adalci ubangiji ta'ala ya taimake shi wajen jarunta ubangiji ta Allah ya taimake shi wajen tsantseni da gudun duniya da gujewa abin da ke hannun yan siyasa fatan mu ubangiji subhanahu ta'ala ya tusa masa jin tsoronsa sama da jin tsoron kowa a bankasa wajibinsa ne yin aiki wajibinmu mu ne taimakonsa wajibinsa ne yin aiki wajibin ne yi masa addu'a Wajibinmu ne goyon bayansa wajibin mu ne tallafa masa ta dukkan hanyar da ta kama dan mu gudu tare mu tsira tare Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ya ubangiji ka jikan waɗanda suka mutu cikin musulman da suka rasa rayukansu a wannan hadari ya ubangiji ka jikan su da gafara ya ubangiji ka taimaki wannan sabon sarki na musulunci ya ubangiji ka agade shi ya ubangiji ka arzuta shi da mashawarta na gari ya ubangiji ka bashi karfin hali da zuciya da tsayawa ka'in da na'in wajen yin aiki tukuru shi da sauran yan uwansa sarakuna dan dawo da martabar musulmi da musulunci a cikin wannan kasa Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين